mala abdullahi ya ce mana wa kana ya qara'u inda an-nawm al-fatiha ta anan zamu tashi wal ikhlas wal mu'awwizatayn malam haka ne ko wa kana ya qara'u inda nomin nawm hata Ya ce yace su sama ya kasance yana karanta fatiha idan zai yi bacci amma ni dai iyakar bincike na ban ga hadisin da ya tabbatar da annabi na karanta fatiha ko ku ya sani fatiha Hmm? wane ne sun manzon sama yana karanta fatiha in zai bacci suratul fatiha ta kitabi alhamdulillah rabbil alamin to ban ga nafsi akan haka ba wal ikhlasa sannan manzon sama yana karanta qul huwa kullu ya tabbata ko wal mu'awwizatayn sannan yana karanta falaki da hmm yana karanta falaki da nasi kuma har ya shafa a jikinsa ويقول يناتي وأعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني النجس ما الله عليه وسلم وذلك إذا فزع أو بتلي بأهوال في منامه annabi sama yana yin wannan addu'a ne idan ya razana a cikin bacci ko kuma aka jarrabe shi da ahwalin da aka tsoratar da shi a baccinsa irin da nau'in nan tun mutum ya samu da nau a bacci shi wannan addu'a ba san da nau'in nan fa ana yi ba tun kawai sai ji ya kasa tashi wani a kirji za ka ji an zo an danna mutum duk ahwal ne ahwal ha babba jam'i ya hau tsoro ne na bacci to sai manzon su mai wannan addu'a Allah a'udhu bi kalimati kalimatillahi tammati ina roƙon Allah ya tsare ni da kalmomin sa waɗanda suka ci ku min ghadabihi daga hushinsa wa iqabihi da kuma azabarsa wa sharri ibadihi da kuma sharrin duka bayansa bayansa aljanu da mutane da dabbobi da kowa ma wa min hamazati shayatin da kuma abubuwa na zace-zace na shaitan shedanu abubuwan da shedan suke zuwa su yi mutum hamzu su rika sa masa a zuciya su razana shi su firgitar da shi wa an yahduruni kuma ina roƙon Allah kar shedanu su halartu inda nake wannan addu'ar manzo sama yana yin ta ba indal manami bane a indal faz'i fil manam in ya firgita ya razana a cikin bacci addu'ar da ya bada cewa kenan ayi wannan addu'a tana da tasiri kun ga nan tun da malam yana mana bayani malam abdullahi yana mana bayani akan akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo sun yake na ɗabi'arsa na addini shine yake ta mana wa kana yahussu ala birril walidaini manzo Allah sama ya kasance yana kwantarwa ala birril walidaini akan a kyautata ma iyaye a musu birru albirru abin nan shine qur'ani yake cewa ihsan ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إيه. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فوانا إحسان شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا to shi ne albirru ɗin shi so mai yana amfani da lafazin albirru to mai na yana tarwa. mun san hadisin ayyun nasi a haƙƙo bi husni suhbati mazo so mai ci ummuk قال ثم من ƙala أمك ƙala ثم من قال أمك قال ثم من ƙala abuka. Hmm. ba yana da wannan kuma mun karanta mama tana da wannan amma al gazali ghazali mun ji fassarar da ya taba mana ko ya ce a abin da ya shafi girmamawa to ana gabatar da baba amma abin da ya shafi kyautatawa na bada kyautatawa ta badawa da miƙawa to ana gabatar da mama eh. kaga akwai hikima a ciki so uwa ta fi talauci fiye da baba za ka iya samun baba yana da wadata kuma zai ta zama ba ta da wadata to a babi na badawa shi ce za ka iya mamaka ka sai mata a tamfa mai kyau baka sai baban ka yadi ba amma wajen kira ki girmamawa ta je ya kira to sai ka je saboda wannan ta'azimi ne eh. amma wajen abin da ya zama badawa ne sai a gabatar da uwa a kan uba sannan wayu harimul uquqa sannan mazan sama yana haramta uquq العقوق شيني ينشيوا أي مش مقابلة جبا إذا شن شن تعيد السوء إذا شيء العقوق أي لجنا أقسام أكيد أي الأبن تكتب الأخ هو العقوق شين الفقه أينك أب شيء زاك شيء نسيك الدعاء ينكا ممتن إذا أني مثلا إن أنك يحكيشي شيء شيء مثلا عقيقة to annabi sama yana haramta saba ma iyaye halaka ce babba amma hadisin hadisin alkama bai inganta ba hadisi ne munkari wanda wanda ya kasa kalma shahada ba wannan da a wajen wa'azi ana faɗi da bobi amma hadisi ne munkari kun san hadisin ai wanda ya kasa faɗin kalma shahada ta ce a zo a lakana masa kalmar shahada akai akai aka ce alƙama ya kai faɗin kalmar shahada aka je aka faɗa mu manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da kansa a ce ba ka da matsala ko da iyayenka ya ce yana da matsala da ya ce ya ce ya aje a tambayi mamashi ya kasa faɗin kalmar shahada sai aka tambayi mamashi mamashi sai ta ce kana yufaddilu zawjatahu alayya yana fifita matarsa a kaina shi ce aka ce ki yafe masa annabi ya ce ki yafe masa wai ki ce ba za ta yafe ba annabi ya ce ki sake ya ki yafe mai ta ce ba za ta yafe mishi ba manzo mai ce to aje a taro itace aka je aka tara itace shikenan aka hura wuta ganga ganga aka ce wai manzo su mai ce a zo a dauko shi a jefa shi shi ta ce ta yafe mishi shikenan kawai sai ya iya faɗin kalmar shahada hadisi ne munkari إلا نعش اللي تفيد أقل أنت القاوس إلا جن الإمام الذهبي يقاش أتشان الكبائر سنن سنن سنن الإمام ابن الجوزي شماء اللي تافن شديق بتانا الكبائر إيه. تذكرة أولي البصائر شما كاو حديث الإمام البيه قبوم يقول تشأتش شعب الإيمان ما حديثي ني منكر منكر كومة تبوتي كان الله فهو غنى اللئيفي أكيبا ba ba'ifi ba ne ba latifi ba ne hadisi eh, hadisi ne munkari ko matuguci da ta ba wani abin da za ka fitar a ciki sakiru ne a tibari mun gane ina faɗin wannan ne saboda hadisi ne mashhurun alal alsina da a wajen wa'azi in dai za a yi magana kan birnin walidai na sai an kawo wannan hmm, sai an kawo wannan ai magana kan birnin walidai na ba ta cika a wajen masu a wajen alƙusasu to sai sun kawo wannan wannan hadisin kuma ba hadisi ba ne wa yazkuru fihi alwa'id ash-shadida inna ma la abdullah Allah ya gafarta mushi da zai sai ya kawo wannan hadisin tun da ya ce wa yazkuru fihi alwa'id ash-shadida manzala sa sama yana ambatan alwa'id nan ko ash-shadid mai tsanani fihi fi ma za kenan fil ukuki fi ukuki walidain wajen saba ma iyaye da kin yin mu'amala mai kyau da su qur'ani cewa waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahmat in kana magana da mamaka to a rika jin muryarka tana kasa ta kuma tana sama in kana magana da babanka ji ta tana kasa tashi tana sama ka a rika jin muryarka ta fi tashi girma wa ya amuru bi shitri al'aurati sannan manzo sama yana umarni game da arfa ma juna asiri kada ka tona ma wani asiri ko zunubi ka ga yana yi bai halasta ka je kana yadawa ba sai dai ka kira shi ka masa wa'azi amma haramun ne ka ga wani na zunubi ka je kana yadawa sai dai idan ya kasance wannan zunubin mai cutar da mutane ne kuma an masa wa'azi ya ki ji to nan matakin ƙarshe shine sai a masa ishtihari wannan shine malamai suke ce masa uslubu lishtihar uslubu ke afwan uslubu ay masa tashhir ya halasa har a jarida sai a rubuta sunansa a kowa na ai hankali da shi hmm? cinye kuɗin mutane ke yi in an tara kuɗi an ce za a yi tukawa sai ya cinye ta fara a sallan nan da yawa wani ya kamun wannan kukar, na ba shara na ce wallahi ka ku yafe mashi ku kama shi kakku yafe mashi ku kama shi ku koya masa darasi to shi ne sai yau ya zo ya sami ni wai wallahi sun zauna sun yi a akwai wasu dattawa aka ce a kyale shi wai gidan da yake ciki ma wai wai wai an bashi nota kuma cinye kuɗin mutane ya yi da gangan ya cinye ya ma garin aka daina ganin sai dare yake ya dawo gida sai dare ya yi sai zo ya shige gida kaga wannan zamba cikin aminci to in irin wannan ne to ya halasta a masa uslubu tashiyar kuma ya ce ba a unguwar ba kawai har a wasu unguwanni ana zuwa wajen shi a zuwa kawo kuɗin kuma ya tattara ya cinye ma jama'a to kaga wannan ya kamata a masa tashiri a san shi amma bancin haka don mutum kaga ya zunubi ɗaya. to bai halasta ka je kana yaɗa shi ba a rufa masa asiri wa tabbu a awratin nasi sannan manzo sama yana zargin a rika alƙawarin mutane yake sai ka ga mewa ne yake ciki mutumin da asalin sa mutumin kirki ne to bi halasa ka dawo ya shi kace zaka bincika ba ka ga me yake fiki kace ba za a ga dubo ya shi a gani ta tabbu a watin in ka ce za ka bi al'auran mutane su kuma kana da taka in ta tabbata a auratin nas ittaba'u auratik shi na. so da kada kada kai kada mutum ya zama ɗabi'ar sa kenan abin da ya bayyana ga mutum ya hukunci wanda kuma bai bayyana a gare shi bai shi sai ka gano wai ina ma ne yake samun kuɗin da yake abinda da yake waye sa ka ba a ɗauke ta a matsayin ko kai ɗan hizba ne ko dan hizba mutane sun kulle gidansu kana ganin gida a kulle sai dai ka je ka kai kara a matsayin ka na muftashi bi sai ka je kai mu yan sanda ka ce wannan gidan ba wani abu nake amma dai kullum a kulle kuma ana ganin wasu mutane suna ɗan shiga da daddare shi kenan sai ka tsaya nan sai su su je su binciken su nasu na iliminsu su su suna iya shiryawa ma kawai su zo su shiryo ma su zo a matsayin su su 'yan gidan ne su shiryo wani abu ana wannan sss sai zo shiga cikin ku zuciya shi ma ciniki yake yi in abu ake zargin ana saidawa mara kyau yan jarida waɗanda suke ƙwararru suna haka sukan je in an ce ana wani abu su je su ma su shiga abin kawai su ce ai da su suke kwanan na an yi fira da wani ɗan jarida ma'aikacin gidan rediyo tsoho yana ba da labarin wani abu da ya faru da shi a kano ya ce irin haka yi wata kasuwa ce ake ba da labarin cewa ana ana ana aikin banza a kasuwa ana ana ana lalata da mata kuma matan aure shi ne ya tafi ya tafi da mota shi ya ajiye ya je kasu ya sa ya da shi a nan ya kunna ta ya zo wata mata shi ce ne fara tambayar ta cewa gwalagwale ake kawo wajen ana saidawa kawo ya ce yana son zai kawo gwalɗin din matar shi ne a siya kaza kaza kaza da suka yi yanzu ce mata to kuma bayan haka fa in kin yadda ni ni ba ko ne fa ba dan nan garin bane ma ta ba nan garin ta ba in kin yadda zaki je gidana zan zo karfe nawa zan zo in dauke ki a ta yadda shi ke ne gano abin nan da ake faɗi da gaske ne to kaga sukan yi irin wannan wannan binciken ya halasta domin ka ga a matsayinka na wanda aka dora maka aiki amma kai da ba a dora maka aiki ba me yasa zaka je kana bin bin mutane ka je ka gano kaza wa yaqulu yana cewa mun kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira to fala yu'zi jarahu kai ya cutar da makwabcinsa wannan shine asalin hadisi wa yuhsin ilaihi ban taɓa gani wannan ziyadar ba la yu'zi jarahu kai ya cutar da makwabcinsa mun gane to me wannan hadisin da malai wani zubin ya kawo hadisi a matsayin wata fakara ce ta daban wani zubin kuma ya kawo hadisi a matsayin hujja akan abin da ya faɗa daga cikin dai cutar da makwabci akwai ne tabbu aurati sai sai ka gano ce ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da manzon Allah su sallama daidai gwagwadon iyawa a komai a cikin abin da aka ce a koyi da shi wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sallallahu ajma'in akwai tambaya wa alaikum salam dubban ɗaruruwa ni ba ilimin falaki ai ba sai suke ba mana kowanne ba duniya shi daban ba ai duniyoyi ne kake da su manya-manya guda bakwai su kuma waɗannan duniyoyin guda bakwai akwai tauraru a sayyara su kuma guda ashirin da takwas ka gane ba suke tafiya da su shi sai akwai manazil akwai manazil manazil din nan su ne su 28 wal qamar qaddarnahu manazil hatta adat al urdun al qadim sannan kuma akwai duniyoyi da ake da su su kuma su ne guda bakwai amma ana ta gano sababbi ko an ce an gano wasu to to ai ba magana seti ake yi ba ai shi ilimin falaki wani zuwan ana bayani kansa to sai mutum ya ji kwakwalwar shi ta buga in za ku tafsiri kake ta zan to a kyale ka da ka ba wanda ya ce mutum ya zarfafa. ka dai san abin da yake da abin na cikin kuma za ka zama professional ne a ciki ka zama specialist a geografiya to kaga shi kenan mutum sai ya wannan ana yi ba an ce masu shirin kimiyya da fasaha a musulunci <laughs> Ya zance ya shiga cikin ya fara astronomy yanzu an ce astronomy yake wani ya tambaye ni jiya ya ce wai kaza kaza na ce a malami ne mana na a rediyo ake yi amma shi wannan bayanin na rana da wata malamai sun yi shi sosai manya-manyan malamai sun kawo da tazarar da ke tsakaninmu da su shi ne ce maka suna kashi a ƙarƙashin آه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا كمان كمان سيد كتب الله غافر تامس تفسير في زلال يا كاودك ودنم بيانا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته